A duk lokacin da mutum ya shiga cibiyoyin lafiya matakin farko ko asibitocin haihuwa zai ga dafifin mata masu juna biyu a Najeriya ko kuma waɗanda suka kawo jariransu rigakafi. Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da yara a jihar Kano ta ce mata na fahimtar mahimmancin bayanan tazarar haihuwa da kula da yara ko da kuwa ba dukkansu suke samun nasarar aiwatar da shawarwarin da aka basu ba. Wato inda nake idan kika ibi mata kamar kashi ɗari a cikinsu kashi saba'in zuwa tamanin ma zai iya kaiwa tamanin 80% kenan 70 80% gaskiya ana samun haɗin kai sosai a gurinsu wajen yin tsarin iyali a wayancan kuma da suka ragu wancan kashi kamar ashirin haka zuwa talatin gaskiya ba za ka iya cewa ga dalili da ya sa ba a samun haɗin kai a wajensu amma a ƙalilan da nake ɗan tambaya idan na ga mace tana yawan zuwa tana haihuwa in na tambaye ta sai ta ce mijinta ne bai ba da wato haɗin kai ba baya so. Hukumar yawan jama'a ta Najeriya da ke shirin kidaya a Afrilun baɗi ta tabbatar da ingancin rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya. Nasiru Isa Kwara shine shugaban hukumar. Mun yi wajen shekaru goma sha shida ba mun kira ba kuma ba wai zaune haka kawai muke ba muna projecting estimating yanayin yawanmu a najeriya kowane shekara yanzu dai muna adadin miliyan 216 wannan ƙasa namu na najeriya amma da yake ya ɗau lokaci kafin mu yi gidaya muna ƙoƙarin eh, shirye-shirye da za mu yi gidaya a ƙasar nan don mu sami ainihin adadi na yawan a najeriya na kwarai ba a sashe ba lokacin da aka yi wancan kidayan yanayin bai kai yadda muke yanzu ba wannan karon za mu yi amfani duka na'urori na kimiyya wanda muka fara shi tun lokacin da muka kasa wannan ƙasan namu na najeriya zuwa kashi-kashi duk filin da muke da shi najeriya mun kasa shi inda 'yan ma'aikatan yan gida za su iya zuwa su gama cikin ƙayyadadden lokacin da aka bada. A nasa ɓangaren Dr. Ahmad Sagir na asibitin koyarwa da ke Gwagwalada ya ce likitoci da jami'an kula da lafiya na ƙoƙarin wayar da kan jama'a wajen mahimmancin tazarar haihuwa don taimakon lafiyar jarirai da uwayensu. Ba za a ce 'yan Najeriya ba su amfani ko kuma ba su bin shawarwarin likitoci game da amfani da tazarar haihuwa ba domin idan aka duba cikin shekaru shekaru 28 da suka wuce an samu ci gaba wajen amfani da tazaran haihuwa. Shekaru 28 da suka wuce kashi hudu ne cikin ɗari ke amfani da tazaran haihuwa amma yanzu an samu ci gaba har kashi goma sha biyu cikin ɗari suna amfani da tazaran haihuwa. To amma duk da haka ba za a ce mun kai yadda ya kamata mu kai boko kuma inda ya kamata mu kai boko domin idan aka duba kasashe da suka ci gaba suna amfani da tazaran haihuwa fiye da haka kuma tazaran haihuwan da suke amfani da shi yana cikin dalilai da yasa suka kai inda suka kai saboda haka idan mu ma muna son mu kai inda wayannan kasashen suka kai ya kamata mu rungumi amfani da yin uh, tazaran haihuwa najeriya tana cikin kasashe na duniya wadda take da yawan mutuwan mata lokaci da suke ɗauke da ciki kenan maternal mortality da kuma tazaran haihuwa yana cikin hanyoyi musamman da aka sani wadda yake rage wannan mutuwan mata a lokaci da suke ɗauke da ciki. Shin menene fahimtar mutane ne game da yawan jama'a a Najeriya ga abin da magidanta ke cewa. Sunana Muhammad Tafida abin da yawan mutane ke haddasa za mu iya kallon shi da fuska biyu. Ta fuskar da yawan ke amfanar da al'umma da kuma fuskar da yawan yake iya zamtowa matsala ga ita al'umma. Ta fuskar amfanarwa za mu iya cewa dukkan wata al'ummar da ta san kanta take kuma alfahari da al'ummar ta ta san cewa yawan al'ummar nan ba kuma yake ka ba face ci gaba. Saboda duk inda mutane suka yawaita wanda mutane ne masu zuciya da sanin ya kamata da ilimi da kuma ƙoƙarin neman na kansu da ƙoƙarin bunƙasa ko haɓaka tattalin arziki zaka suna amfani da yawan nan nasu wajen yin abubuwan da za su kawo ci gaba ga ƙasarsu da kuma al'ummarsu baki ɗaya ta yanda yanayin yawan nan nasu zai zamto kamar wani jari ne a tattare da su ta fuska kuma da za a iya cewa zai iya kawo ci ma baya ko kuma koma baya za mu iya cewa yawa ne wanda kusan irin yawa ne da 'yan nahiyar mu ta afirka yawanci ƙasar kasashen da ba su cigaba ba irin yawan da muke fama da shi yawa ne lokacin da ka zo ka tara mutane babu aikin yi ga talauci ga karancin ilimi to sai ka ga wannan yawan yana haddasa afkuwar irin abubuwan da suke na Allah wadai magana ta rashin tsaro sace-sace da abubuwa makamantan haka. Sunana Munira Ahmad idan aka ce Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da suke ƙara yawan al'umma a duniya ai an samu matsala saboda idan aka duba yanzu duniyar da ake ciki kowa na nafsi yake idan ma aka kalli najeriya ita karan kanta mutanen da take ciki sun mata yawa saboda gwamnati ba ta iya kula da adadin mutanen da ake da su ma a yanzu ba karatu ba ilimi ba boko ba makarantu asibiti idan kin je sai abin ya baki tausayi saboda likitocin da muke da su sun yi karanci babu kulawa ga insecurity to idan har za a ce har yanzu ba a samu hanyoyin da za a bi a dakile samun yawa ko karuwar samun mutane magani da ake a duniya ba ai akwai matsala. To sunana Yusuf Yakubu a matsayinka na magidanci ko mai gida za ka yi aure za ka hayayyafa ka tara iyali sannan ka ɗauki wato ka biya musu su wannan haƙoƙi nasu wanda addini ya gindaya maka wannan ba wani abu ne mara kyau ba haka kuma in har ƙasa ƙasar da ta tara yawan al'umma ko mutane za ta yi abin da ya kamata wato gaskiya adalci a wato a matakai daban-daban na mulki wanda 'yan ƙasa suke da haƙƙi su samu rayuwa mai kyau wannan ba wani laifi ba ne ba wannan abu ne mai kyau idan har Allah ya baka dama kana da iko kana da aikin iko suna da zaka kula da iyalanka ka basu su tarbiyya mai kyau su zamanto mutanen kirki yan kasa na gari wannan babu wani aibu ba laifi wani ƙungiyoyin kula da haƙoƙin ƙananan yara na kokawa kan yadda mutane kan haifi yara ba tare da kula da su ba ta hanyar barin su suna gararan bakan tituna Sa'idu Samba Kaftan da ke da ƙungiyar raya ilimin yara a Arewa ya ce sukan samu yara da yawa da iyayensu suka fita sha'aninsu musamman don talauci ko halin ko in kula. Mun kasance wa'annan yara mukan iya ƙoƙarin wajen sada su da iyayensu kamar ni da nake maganan nan a jihohi akwai dankama a katsina na ɗauki yaro na kai shi dankama na kai laite a kogi sai na kai yaro mangu na ɗauka na kai tashan yarin nan kaduna wa'annan kaɗan daga cikin irin yaran da nake ɗauka nake kai su wanda wannan aiki ba karamin aiki bane wajen wasu yaran za su zo riban da muke dan samu kaɗan ne wasu na dan zuwa da ɗan namban ko na kansu so abun kuma ya zo yawa wa'inda mu kanmu yanzu abin ya fi karfin mu kamar da muka faɗa a baya babu mu ma ba mu iya saboda yawaitan abin ya yi yawa yanzu dole ne irin wannan aiki mun ka same shi kana bukatan kana da inda zaka ajiye yaran wanda za a samu wajen abinci da za a ba su a kula da su kafin a yi bincike a samu iyayen cikin sauki alƙaluma sun nuna zuwa shekarar 2050 adadin yawan mutanen duniya zai karu daga mutum biliyan takwas zuwa biliyan tara da digo saba'in da biyar. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.